والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ولمريض حائد لبن ولمريض حائد لبن ولمريض مر الله يا سامو wanda ya kasance shi na da rashin lahiya da hana mai amfani da ruwa ya samu shi ta yama ga ha'ida da binin watan katanga wanda ya kasance a hagina da tubali ko kuma da hagina da kunku katanga idan ya kasance an gina ta da kunku idan mara lahiya wanda bai amfani da ruwa ya kasance uzur ya kama shi na taimama to ya samu shi taimama ga katanga wanda ya kasance a hagina da tubali amma shi tubalin nan shi kasance wanda ya kasance akwai kai cikin shi kuma kaikan bai jayi ainihin kasa ba idan kaikai rinjayi kasa ba za a yi taimama a ne ba ko kuma alal misali haki akwai haki cikin wannan tubali din amma wannan hakin bai rinjayi wannan kasar ba ana taimaka a kai ne in ya kasance kila haki rabi kasa rabi ana iya taimaka kunkun da an ka gina katanga da irin wannan ko kuma alal misali ya kasance kunku an san al'ada kunkaye ko kuma tubali inda aka inda aka gina su wuri na wanda kasance mai kazamta to in ya kasance da ruwan da aka ɗeba waɗanda aka kwaɓin wannan ƙasar da su da kuma inda aka kwaɓin wannan ƙasa akwai ƙazanta wurin sosai ana gamawa da kashi na dawakai ko kashi na shanu a gama dukkanin su wannan a kwaɓa tubali da shi to tubalin da an kwaɓa da irin wannan ƙasa ɗin wanda kasance akwai kashin jakkai ciki ko akwai kuma watan kashi na mutane ciki in dai ya kasance kashin jakkai bai kai sulusa ne ba ƙasa a sulusi to ana taimaka kanta amma in ya kasance watan kashin jakkai shine ne ƙasa ya ce sulusi ba za a taima a kanta ba amma in ya kasance watan a ainihin ƙasa tarin da ya kashin to idan uzuri ka mai taima shi na yi sama A hajarin haka nan kuma wani maridin marar lahiya ya samu shi taimama ga katanga wadda an ka gina da duwatsu amma katangar da an ka gina da dutse dutsen da ba a kone ba sannan kuma dutsen da ya kasance ba a yaɓi da siminti ba amma in ya kasance ita wannan gina in wanda an gina da da abin nan in ya kasance gina da an gina da dutse an yaɓe ta da siminti ko kuma an shahe ta da farar ƙasa to ba za a yi taimaka akan ta ba sai gina da kasance an gina da dutse ba a yaɓe da siminti ba ba a shahe da farar ƙasa ba ita aka taimaka akan ta sannan kuma shi wannan dutsen shi kasance ba ƙonannen dutse ba ne la bi hasirin لا بحصير la bi hasirin la bihtirin ba a taimama akan tabarma ba a taimama akan shinhida ba a taimama akan kahu ba a taimama akan tufafi ba a taimama akan tsumma ce la bihtirin ba za a yi akan tabarma ba walau kana alaihi gubarun koda ko akwai kura ga ainihin ita wannan tabarma din sai ko in ya kasance kasa ce ta ta ruhi wannan tabarma din ya kasance kasa ta ruhi tabarma wannan in kai taimama kai taimama akan ƙasa ba akan tabarma kai taimama ba kai taimama ga abin da kasance turabun tamun kulun kuma ana taima a kanta da ce labi hasidin kenan ko ya ce wa hashabin kuma ba za a yi taimama ba ga ainihin a kiraru wani itace wa hashishin ba za a yi taimama ba ga ainihin hakokuwa nan kuma ba za a yi ba ga halfa'a ba za a yi taimama ba ga ciyawa mai hitowa wa in ba a yi shuka ko da ko lokaci ya kwakunta wa zalame jigai da ko da ko bai samu ba in ba wannan wurin ba ko da bai samu wani wuri ba in ba wannan wurin ba kuma wadda ka lokaci lokaci ya kwakwanta mutum na ya kasance lokacin sallah ya shi na cikin wata fadama fadama gada yake ciki duk wurin nan gaba ɗaya ciyawa ta babu inda kasa take kuma ga lokacin sallah ya yi kaga nan idan lokaci ya kwakwanta bai samu wani bacci yi wa lan ya gayar ku ko da bai samu wani wannan wurin ba wadda ka lokacin kuma ga lokaci ya kwakwanta an ka ce ba zai taima ba to kenan ba zai sallah ba ko to nan ya tare da wuri duk ciyawa ce kuma ga lokaci ya kukumta kuma bai da wani wuri sai wannan wurin an ka ce kashi ta yama gare shi to a sun ka ce kashi ta yama su lahami kenan lahami ya ta akan cewa zai ta yama ba amma da ibnul kasari da alqadi abdul wahab sun tahi akan cewa zai yi taimama zai taimama ga hashishu zai taimama ga halfa'u zai taimama ga zar'u kamar yanzu karamar shifka duk gaba ɗaya duk gaba ɗaya hilin gaba ɗaya ta amma shifka karama ce kun babu wurin da zai bai ya ce shifkar saboda ɓanna kuɗi ta bai ce shifka ta ya ce shi kai ƙasashe ta ma, ko kuma irin hakki nan na mai mugu mugun ƙarfi bai ya ce ya ta yi hakki samu inda zai ta ma, kuma ga lokaci ya kokunta kuma sannan mai jirgin da ya samu wani wuri ba in ba wannan wurin ba shin ya zai yi ya samu shi ya ta ma ga wannan wurin shi sallah ko bai taimama to maluma sun ka to ya yabqa ku babu abin da rige gare shi illa tayammum ko da shi ko da shi tema aw da salata ko shi bar sallah aw salla bi gari tayammum wala ma'in bi gari tayammum wala sa'idin bi gari ma'in wala sa'idin an ci lalle haƙiƙa ɗayan duna ko ɗayan ukuna ko da shi tema ga wannan wurin ko kuma shi bar sallah ko kuma shi sallah babu taimama babu arwala to sai malluma sun kace nan ga watan an ya tayammama bi laifin fihi aula shi taimama ga abin da an kai sabani kai ne shine irin wanga shine irin wanga ciyawa sai shi bugi wannan ciyawa shi ta yi an ya shi kenan sallah sallah ta yi ya taimama ga laifin fihi sun ka ce aula wa ahwadu shi an mahi cincimta kuma shi an mahi zagayewa saboda kaga bai bar sallah ba amma an ka ce nan lokaci ya kwakwamta wannan jirgayar hu bai samu ne ba to kenan ya zai sai shi goma kenan akan wa man lam ma wala mutaymiman fa qawali aqwali hikin masaba amma kuma shi ya samu wurin taimawa an gane don haka su maluma sun kace tunda an kace ana taimama ga ga ga salju ana taimama ga wuri wanda ya kasance na kankara ne to ana taimama ga ciyawa ita ma ai sallah amma nan har lokacin da ya kasance mutum bai samu wani ta ba amma lokacin da an ka samu wani ne ba za a taimama akai ne ba wa fi'iluhu fil waqti wa fi'iluhu sannan kuma ita taimama da yin ta cikin lokaci ba a yin taimama gabanin shigar lokaci taimama idan aka ta gabanin shigar lokacin ta babu ta gabanin shigar lokacin sallah an kai ta taimama ba ta yi ba abin da gabanin shigar lokacin sallah misali kamar wanda ya tashi kamar wanda ya kasance ke son shi sallah can kusan faduwar rana kila saura minti guda rana ta faɗi ga irin ƙididdiga ta masu falaki sai ya bugi ƙasa ko da bugi ƙasa rana ba ta faɗi ba shi na ƙara bugun ƙasa rana na faɗuwa ka gana in ka ba ya sadar da tayyama ce da sallah kuma ta sadu da lokaci amma farko ba an fara ta lokaci bai fara ba don haka wannan tayyama ba ta yi ba sai ya sake wata ko kuma yanda kasance fa'ita ce sallah gare shi fa'ita ya mace da kuta ce sallah sai da tayyama ya yi ne shi sallah farilla shi na ƙara tayyama sai tuno da ai kya da kuta ce sallah ita kuma lokacin ta lokacin tunawa da ita ko da tayyama bai tuna da fa'ita ba don haka nan babu tayyama ta sai ya sake tayyama saboda lokacin ta yi sai bai tuna da fa'ida ba don haka zai sake ta yama sannan shi ta ko kuma ita ma jana'iza jana'iza ita kuma yayi taimama gabanin a sanya gawa cikin likafani a in kabda ta ni, ba a kiba ta ni ba ya yi taimama gabanin gawa ta kai cikin likafani yana ƙara taimama an kasa gawa cikin likafani kuma an ka hisuwa an ka aje za a sallah to nan taimama nan ta sake wata amma da ya taimma a kiba takfini bayan an riga an sa gawa cikin ne ya taimma yana tsaye har an ka ɗauko ta an ka aji ya samu shi sallah da wannan taimma din saboda taimma ta tazo cikin lokaci a shi kenan mi an lokacin sallar gawa a kiba takfini bayan sanyawa cikin likafani fal'ayisu awwala la muqtari fal'ayisu wanda yake tsammani daga samun ruwa watan ya tabbatar da ba zai samu ruwa ba ko shi da hakikanin rashin samun ruwa ko shi na da rashin samun ruwa to zai sai ma awalin da farkon lokaci shi sallah in yi sallah a awalin muhtari shi ke sallah ta yi Tunda bai samu ruwa ba kuma bai da bai da tunanin samun su abinda ayi asina nan ga mai tafiya cikin hanya wadda kasance sahara ce wadda kasance ba a samun ruwa gare ta ko kuma hanyar da tabbatar da cewa wannan hanya kila da farkon hanyar na har ta rijiya guda annan kuma shi na kai har ƙarshen rijiyar na shi na kai can hanyar na lokacin sallah ya wuce to wannan ya isina irin wannan zai taimaka har lokaci shi sallah wal mutaraddidu fi luhuqihi wal mutaraddidu wanda ke kokanto wa tanfilu huqihi ga riskuwar ruwa wanda ka shakka ga riskuwar ruwa ko zato ga riskuwar ruwa shi ko zai taima au wujudihi ko kuma tan samun ruwa wal mutaraddidu fi luhuqihi wanda ha ganin nan gaba zai cimma ruwa nan gaba ka tafiya tai zai cimma ruwa aw wujudihi ko nan gaba zai samu su karuka abokan tahiya za su haɗu in sun karu suna da ruwa za su ba shi ruwa to nan zai taimama watan wasdahu tsakiyar lokaci tsakiyar lokaci zai taimama shi sallah in lokaci ya kai tsakiya bai samu ruwa ba saboda raja'i ne sai shi taimama shi kin sai shi sallah ta yi sallah ta yi warraji akhirahu warraji akhirahu watan warraji shi ko mai tsammanin ya samu ruwa cikin lokaci kamar mai tafiya ga hanya wanda kasance hanyar nan akwai dausayi gare ta ko mace a cikin lokacin damuna kuma akwai zai kaga shi to nan ya samu bashi tun daga giragizai na yawo to irin wannan zai ji kirin sallah sai karshen lokaci sannan shi ta وفيها ya zo cikin mudawwana ta'khiruhu jinkiri ne al-maghriba watan sallah ta magariba lishafaqi har zuwa ga fako wanda an kace wanda ka tsammanin bai samu ruwa an ka ce shi sallah farkon lokaci to amma kuma ya zo cikin wana ya samu shi jinkiri ga magariba watan har zuwa ga shafaki in muka ɗauka abin da an lokacin magariba kenan watan da bakin faɗuwar rana zuwa ga magebu shafaki shine mutarinta in mun ka ɗauka bisa ga wannan to wanda bai samu ruwa ba wanda kasance kuma rajin na mai tsammanin ya samu ruwa to ya samu shi jinkirin sallah ta ta magariba har zuwa ƙarshen lokaci sannan shi ta wasu kuma suka ce a'a in mun ka ɗauka muka ce abinda an lokacin sallah ta magariba watan da ƙare lokacin ta shina shiga ba da tatil ha wa fi'liha da aikata ta da samun sharuɗanta da aikata ta shi a bakin lokacin ta to in haka na ba zai jinkiri ba bai bari har zuwa ga fako shafi sannan shi ta wanda ke da mana ya samu ba wasu sun ce wannan shi a rajihi amma kuma su malum masu na jayar da na farko cewa shi jinkiri har zuwa ga fako shafaki sai can zuwa magibu shafaki sannan ya sabka ko kuma sannan ya tsashi tema shi sallah wanda ke kenan wanda ke zaton ya samu ruwa kenan arraji kenan to ya samu shi jinkiri magariba wa fi hata ruhu al magariba li shafaqi ai ila majibi shafaqi har zuwa ga farko shafaqi to bisa ga wannan wasu maluma sun ce wannan yaki, wasu maluma kuma sun ce a'a da dai da dai da dai faduwar rana in shi na tunanin bai samu ruwa kuma ga shi ma ne samu su tunda lokacin magariba ko kuma lokaci na zai taima tun awwal da hashi sallata saboda mi da kare to su maluma sun ce lokacin ta ya kare amma dai hadisai sun bayyana da cewa lokacin magariba shine fa ko shafaki majibu shafaki shine shine shine karshen da sallar magariba wa sunna tartibuhu to da yake malam ya bayani akan ya bayani akan wajibai na taimama ya bayani akan niyya ya bayani akan shafa huska da shafa hannuwa bakin ko'i ya bayani akan mawalati a bayan ya kare da wannan sai ko shi na bayani kuma a ya bayani akan mawalati ya bayani akan sa'idun ɗahirun ko kuma sa'idun dahura wuri wanda kasance tsakakke ne bayan haka nan kuma bayani akan bugu na farko waɗannan su ne wajibanta niyya shafa kuska shafa ku'i shafa bakin ku'i sannan kuma mawalati yin ta cikin gaugawa shi kasance ba a yi tauriki ba bayan wannan kuma da wuri wanda kasance tsarkakakke ne sannan kuma da bugun kasa don sai an buge kasa to wannan su ne wajibai da ya kare bayani akan wajibai sai shigo cikin bayani akan sunoni ƙididdiga sunoni ga sunan guda uku ya ce wa sunna tartibuhu ko wa sunna an sunantar da tartibuhu jerin tawa watan sai in ya taimaka sai ya shafi huska sannan ya shafi hannuwa bakin ko'i wanda ya buge ƙasa ya fara shafa hannuwa ne bakin ko'i sannan ya shafi kuska ta to shi koma bugun ƙasa shi koma shafa hannuwa saboda shafa hannuwa shi taho bayan shafa kuska saboda ya tankisi don haka ce wa sunna tartibuhu wa ila al-mirfaqayn wa ila al-mirfaqayn sannan kuma an sunnantar da mai taimama watan shi shafa da bakin ko'i ne har zuwa ga bakin kusurwa hannu dai wa na sunna na amma shafa bakin nan farilla na to cewa ilmin nufin aini wannan kamar ya da kaulin bisaɗi da ta akan cewa shafa zuwa ga bakin mai faƙi farilla ne a shafa bakin ku'i shine farilla amma wuce ku'i a kawo cikin zida'i ilmin nufin aini shi kuma wannan shine sunna وتجديد ضربة ليديه وتجديد ضربة haka nan kuma da sabunta bugu saboda shafa hannuwa ne wata jadidu darbatin da sabuntar da bugu liya ɗaya domin shafa hannu ne ashe in ya bugu na harko ya shafi huska to shi koma wani bugu na biyu shafi hannu ne in ya takaita ga bugun da ya na harko ya shafi huska shafi hannuwa kuma shi kenan ya yi bai yi tajididi ba to wannan su ne sunnoni akwai sunna guda wadda suka ce a naƙalu turabi ko kuma naƙalu gubari da ya bugi ƙasa in ya cirinto hannuwa ne kashi kakkaɓe ko kuma kashi shahi in ya kakkaɓe don gudun kan shafa fuska ta kura ko kuma watan ya shahi ya kada sunna na kallu gubari din nan da ya bugi kasa ya ɗauki ƙuran nan ya shafa ta haka nan ga fuska ta sunna ce amma kuma in ya tsaya har ya shahi ga tuwahi ne ko ya kakkaɓe sannan ya shafa to shi kenan ya fi labar abin da a sunna tarka sunnata wani liba tun? to dai ƙari bayani akan wajibai ya shigo bayani akan sunnoni ya shigo cikin kun bayani akan abin da kasance mustahabbayan taimama ne yace ce wani duba an so tazmiyatun mai taimama ya ce in yace ce sannan shi fara taimama tai shin sai ya kara da arrahmanir rahim ko ba sai ya kara shi wannan maluma sun yi sabani kamar sabanin da an ka samu can cikin alwala shi ma ko ga alwala in ka ce bismillahi ya isa ko sai ka kara da arrahmanir rahimi وبدأ بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق وبدأ بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق وبدأ أنسو وتنفارا وبظاهر يمناه da zahirin dama ne shi ɗauko zahirin dama shi aza cikin hagu bisa gare shi ƙarshen yatsu ne shi shaho shi shaho shi shaho bisa ga zahirin nan sai ya kawo nan ga in ya kawo sai shi lankwasu hannu ne shi sa cikin tashin hannu ne hagu ga ainihin cikin zira'i ne ya shafa har zuwa a asabi har zuwa karshen yatsu in ya kawo ƙarshe sannan shi tahlili summa mashul baɗin li akhir al asabi ne ke summa mashul baɗin in ya shafa kai ƙarshe in ya shafo haka ya riko sai ya tankwarar da yatsu ne in ya tankwarar da yatsu ne shafo ya kawo nan ƙarshe summa baɗin sannan cikin watan yumnahu dama ne ya shahe shi bi baɗin surahu da cikin hagu ne shi ma har zuwa ga bakin yatsu ne da ahir asabi'i har zuwa ƙarshen yatsu ne sun yusrahu yusrahu sannan hannu ne na hagu shi ma kazalika shi azata hi ne na dama ƙarshen yatsu ne na dama a kan farkon yatsu ne na hagu bisa ga zahiri shi shafa shahi zahirin hannu ne na hagu har zuwa ƙarshe in ya kai ƙarshe shahi ciki ne har zuwa ƙarshe da ahirar asabi'i in ya zo nan kuma shi tahlili wa ma talabi mabudin wudu'i to dai ƙara bayani ya bayani akan farlolin taimama ya bayani akan sunnonin taimama ya bayani akan mustahabbayin taimama sai shigo kuma cikin abin da ke bata taimama din Ya ce yau batsala taimama tana baci bi mabdil wudu'in da duk abin da ka bata arwalla min hadasin kamar yanzu irin hadasi wanda ke ya riga taimama ya kare shi na kare taimama sai ni ke hito mishi taimama ce ta kare wa sababin haka nan kuma sababi ya ce ma ya bugi ƙasa ya ƙare yana ƙare bugun ƙasa na sai kwana ɗauke shi kahin shi shahi waska ko kuma wata shi na ƙara taimama sai kwana ɗauke shi wa ba mu mutum mudoin duk abin da ka ɓata arwala ɓata shi wa shakkin haka nan to ga hadisi ya yi taimama ya bugi ƙasa ya ƙare yana ƙara bugun ƙasa bai wani miƙewa ya kabbata sallah sai ce shin ya rihi ko bai rihi ba shi ke ta ta lalace wani ta ko kuma ta lidda ya taima ya kare shi na kare taimama sai yi wani kaulin da ka kafirta shi shi nan taima ta kare sai ya sake wata taimama wa batsala bin musulun wudu'in wato min hadisin wa sababin wa shakkin wani raddatin wa bi wujudil ma'i qabla as-salati la fiha wa bi wujudil ma'i haka nan kuma taimama na baci bi wujudil ma'i da samuwar ruwa da salati gabanin sallah watan ya nemi ruwa bai samu ba bayan ya nemi ruwa bai samu ba bai wada yin sallah ba sai ya samu ruwa kuma akwai lokaci ruwan gade samu suna isa ta arwalla yan ta ya kasance irin ruwan arwalla shi ke nema yan arwalla wajibi gare shi ko ruwan ga suna isa ta wankan janaba in ya kasance wata janaba gare shi wa bi wujudil ma'i qabla salati haka nan kuma taimama tana ɓace da wanda ya samu ruwa gabanin shi karɓar ta sallah sai ga ruwa ya samu kuma akwai yawan lokaci amma in ya kasance ya taimama babu yawan lokaci in abin a ce shi tsaya shi alwala na sannan shi sannan lokacin ta zai hita motari ko da ruri wannan ba sai ya sake alwala ba ba sai ya alwala ba ta yi lafiha ban ce ma wanda a cikin sallah ba yana cikin sallah ya ma ya fara sallah sai an haka mai ruwa wannan kan ko wankan janaba na gare shi kada ka shiga sallah saboda mi ya shiga sallah bisa ga umarnin da an ka bashi wallan ta jidu ma an fita ya musa idan tsayiban ya aiki da wannan don hakan ga sallah ta yi illa na siyahu illa na siyahu sai wanda yammance da ruwa fira hadi cikin kaya ne wanda ya kasance yammance da ruwa kana da ruwanka sai kan mace sai daga taho kan baki kasa kaya taimama ka fara sallah kana cikin sallah sai ka tuno da ai kana da ruwanka cikin kayan kaman cewa kai da su to wannan babu sallah ta sai shi amma shi ma shar'in da ka sa a ce ba shi bai da sallah akwai yawan lokaci kila al misali an abin shi kaci wannan sallah na kina arwalla shi samur ka a guda gabanin faduwar rana ko shi samur ka a guda gabanin hitin lokacin wannan sallah din shikenan sai shi kaci wannan sallah din wa yu'idu al-muqassir fi al-waqti al-muqassir wanda an ka ce wata wa yu'idu al-muqassir fi al-waqti duk wanda an ka ce shi nemi ruwa talaban la yashku bi millihi neman da bai wanda iri ne sai ta kasidi an san gurgudun abin da bai wanda iri ne kamar neman ruwa abin da bai kai mil biyu ba sai ya nemi ruwa abin da bai kai mil biyu ba ya yi sallah ya ƙara kila ya tafiya da ta kasance iyakar ta rabin mil ko iyakar ta mil guda sai ya tayi mai sallah ya tayi mai sallah shike sai ga ruwa samu to wannan mai su a cikin lokaci saboda ya kusuri abin da kusurin da yi an kace shi nemi ruwa talaban la ya shiku milihi irin neman da bai wahala iri ne sai kasance bai haka nan ba don haka zai mai da sallah ta cikin lokaci wa sahhat illam yu'id to da aka ce shi mai suwa cikin lokaci shi in bai mai suwa ba sallah ta yi ko ba ta yi ba sai ce wa sahhat sallah kuma ta inganta lam yu'id ko da bai mayar ba kawajidihi bi qurbihi kawajidihi bi qurbihi tasbihi na ga wanda kamar sallah cikin lokaci kawajidihi bi qurbihi shi ma wannan ya nema ya nemi ruwa din neman da bai wahal da iri ne dan nemi ruwa ne neman da bai wahal da iri ne ya nema bai samu ba sai ya taimaya sallah ko da ƙari sallah sai ga ruwa ɗaya kusa gare shi to shi kuma nan abin da abba ya ba kawai ma amanan nazara da ya kyautata ta dadibi ba don haka zai sallah ta cikin lokaci da ya kyautata ta dadibi ne zai samu ruwa cikin lokaci zai ga ruwa kusa gare shi sai su samu haƙiƙanin ruwan ko suna nan kusa gare shi in dai kawai inda ya waiga ko kuma inda ya ma daban makohin shidi ba ko ina shidi ba gabas da yamma minan wa shimalan sai bai haka nan ba ko shi diba gaba na shi diba hagu na shi diba kudanci ne shi diba arewaci ne sai bai haka nan ba ya je ma ya sallah shi na ƙara taima ta yi ya ƙara taimawa akwai lokaci sai ga ruwa ya samu kusa gare shi shi ma zai zai sake alwala shi mai da sallah aura hadihi ko kuma da kasance samu ruwa cikin kaya nai kamar yanzu Allah misali wanda kasance shi na da dabba dabba ga da a gare ka sai ta tafi da ruwa kai ta neman ta ba gane ta ba da ka biye ta ba gane ta sai kai taimaka kai sallah kana ƙara taimama shikenan sai ga dabba ta dawo to in ka kama ta sai ka ɗauko annan ruwan in ka ɗauko annan ruwan sai ka aula da su ka sake sallah la in zahaba rahaluhu to ce la in to aure hadisi wanda kasance kamar mu tsoka mu ce shi na da ruwa amma cikin buɗin mota ko bayan mota ta ya mance da su sai da ce mai sallah sannan ya bude gusa ya ga ruwa to wannan zai mai sallah cikin lokaci la in zahaba rahaluhu ban ce ma inda kuma ta ba ko jaki ne yadda hidda ruwa da yadda hidda ruwa ya ta nema bai gani ba diba ko ina cikin daji bai ga jakin ba ko kuma diba ko ina cikin daji bai ga wannan raƙuma shi ba ko diba ko ina cikin daji bai ga wannan dokin nashi ba shikenan sai ce mai yi sallah ko kuma ruwa na bayan mashin ne ruwa na bayan mashin ya aji mashin ne wuri yadda ko da dawo inda aji mashin ya bace mishi ko inda aji mota bace mishi ya tafi da bai ga mota ba ya mace inda aje ta cikin daji na kila akwai hakukuwa bayan ya yi tayyama ya yi sallah ko da diba a ce tana nan kusa gare shi to shi ma zame da shi wannan ba zai mayar ba tunda ce la in zahaba haluhu banda inda raƙuma ta tattahiyarta shi wannan kaga zama cikin isu wal isu kuma zai taimaka a wannan mukutari ya ce ma farkon lokaci ya sallah kenan sai ga sai ga raƙuma ya gani shi wannan ba zai mai da ba zai yi arwala ba shi mai da sallah wa ha'ifi lissin wa ha'ifi lissin haka nan shi ma wanda ke jin tsoron yan fashi ya koma ga wanda ya kasance watan ke mai da sallah ta yi waha filistin mai jin tsoron yan fashi ya tayima ya sallah ashe babu yan fashi bayan ya kara tayima ya sallah ko da diba ashe ba yan fashi na wurin ba to wannan kaga ya yi kusuri kenan kuma tun da an ka ce wai idul muqasir fil waqti shi ma zai mayar saboda yan hushi shi ka tsoro ashe babu su bayan ya ce ma ya sallah ko da tashi diba sai ga ashe babu kowa wurin garuwa nan sake babu yan hushi sannan kuma babu masu daki shi ma wannan zai mai da sallah ce aw sab'in aw sab'in haka nan kuma wanda ke jin tsoron masu zagi yayi ta mai sallah saboda jin tsoron yan fashi ko yayi ta mai sallah saboda jin tsoron masu zagi namun daji bayan ya ce mai sallah sai gane babu namun daji wurin ko kuma babu masu fashi wurin to shi ma wannan sai shi ɗebi annan ruwan shi a wallahi shi sake sallah ta yi wa maridin adima munawilan wa maridin haka nan kuma da lahiya adima da yarsa munawilan mai miƙo mai ruwa shi ma zai ta ma shi sallah ba zai mai da sallah ta ba sai fa in ya kasance masu gaisai na yawan shiga wurin akwai masu yawan shiga gaishe shi kikenan ana yawan shiga da shi lokacin sallah yayi sai bai nemi a kawo mai ruwa kusa gare shi ba tunda bai nemi a kawo mai ruwa kusa gare shi ba can kusan tsakiyar lokaci sai babu da kuma shigowa ya ce mai sallah to ba zai mai da sallah ta ba saboda akwai masu yawan shigowa tunani suna yawan shigowa don haka sa abinci na harko shi kamin ruwa ba amma in ya kasance ba su yawan shigowa farkon lokaci ya yi, to zai taimaki sallah saboda bai kowa ba amma in shi tunanin wani shi ko shigowa to bai taimaka harkun lokaci in kuma ya taimaka harkun lokaci ya sallah wani shigo ya ce ba ni ruwa kawo mai ruwa kusa gare shi sai ya sake mai da alwala ta sai alwala sake sallah warajin qaddama warajin qaddama can mun ce waraji ahirahu wanda ke tsammanin ya samu ruwa zai taimaka karshen lokaci warajin qaddama haka nan shi ma wanda ya kasance shi na tsammanin shi samu ruwa wanda an ce zai yi taimama ko ƙarshen muhutari sai taimama a wani muhutari ya salla bayan ya yi salla sai samu ruwa dama akwai tunanin samun ruwan gare shi kamar mai tafiya ga wuri wanda ya kasance mai dausayi ko kuma ta irin lokacin lokacin damana akwai hadari ya kama kuma ga shi amana a yi ruwa shi kenan sai taimama ya salla kamar suka cewa an kai walƙiya an ka kira walƙiya ki da saba'in da biyu in walƙiya ta kyalta hasaba yan dabi hasaba yan biyu to kusan za a samu ruwa wannan girgije zai ruwa kamar su masu masu masu zaji ka cewa suna kididdiga walƙiya in sun haga walau walau walau hakan ga suna suna kididdiga in ta kai hasaba yan biyu, to lai hakika ana samu ruwa <laughs> eh. <coughs> to shi na kaga watan murajin kaddama wanda ke tsammanin shi samu ruwa idan ya gabatar da sallah tai sai ya samu ruwa zai mai da sallah tai wa mutaraddidin fi luhuqihi wa mutaraddidin fi luhuqihi shi ma kaddama wanda ka taraddudi wanda ka shakka akan samun ruwa shi kuma an kace shi sallah tsakiyar lokaci shi ma sai ta farkon farkon mutarinta bayan ya kare sallah farkon mutari can kusan tsakiyar mutari sai ga ruwa an samu shi ma zame da sallah tai wa nasin zakara ba'adaha wa nasin haka nan kuma wanda kasance yammance da ruwa zakara ya tuna da ruwa ba a da bayan ya riga ya sallah shi na da ruwa na yammanci ya ce ma ya sallah amma akwai ruwan tare da shi ka gana da an kace falam ta jidu ma an shi na da ruwan ha shi falam ta jidu ma an bai kama shi wajen shi na da su shi ke ne ya ce ma ya sallah bayan sallah sai tuno da ruwa ne shi a tare su cikin kaya ne shi ma zai mai da ta ma zai mai da alwala shi mai da sallah ta yi kamar ko tasirin alaƙu ku hai tajbihi na ga mai da sallah cikin lokaci kamar kota sirrin ala aihi tamka wanda ya kasance ya taho wajen taimama ya tikaita bakin ku'i ne bai kai wajen zira'i ba mun ce kawa ga zira'i sunna ne ba farilla bane amma da sadiya ta akan cewa kawa bakin zira'i bakin a kusurwa hannun shi farilla ne kamar kota sirrin ala aihi wanda takaita akan ya akan ku'i akwai ku'i ne akan tahin hannu ne yayi taimama amma takaita akan tahin hannu ne kawai da ya shafi ta yi ya shahi ta hannu ne sallah shi ma zai mai da taimama ta shi sallah ko kuma in ya samu ruwa zai mai da alwala shi sallah la ala darbatin la ala darbatin ban ce mana ta kaita akan bugu guda ba an ce bugu na farko shine farilla na biyu mutahabbi ne wata jadidu darbatin mustahabbun ne wanda ya bugu guda shahi huska ta shahi hannuwa kenan shafa ta tayi ba zai mai da sallah ta ba da mutayammimin ala muswabi bawlin waka mutayammimin alamu hari baulin waka mutayammimin tamka wanda ya kasance taimama alamu sabi baulin ga wuri wanda ya kasance mai fitsari ne wanda ya zo ga wuri mai fitsari ya taimama da ya buge kasa cikin dare na ya taho bai san wa wurin nan yake ba Yallai kawai ya ji alamun turɗa kawai cikin duhun dare sai ya buge kasa ya sallah ko wasu ya tawwa ya tashi diba sai ga ashe wurin gana jisa gare shi ko kuma ko da an ka in samu haske ya haska wani abu sai gane wurin gana jisa gare shi shi ma zai mai da sallah ta cikin lokaci bil mashkuki wa bil bil mashkuki an fahimci mudawwana wa'uwila ila hatta la fi to nan masu sharhin mudawwana sun fahimci da imamu ya ce shi mai da sallah cikin lokaci bil mashkuki inda ya kasance wurin ga kokanto shi kai ya taho da sallah sai ji alamun wari-wari shina ganin shin wari ga hitsarin mutane na ko hitsarin raƙumana. na in hitsarin na kuma na ana iya taimaka bisa gare shi in hitsarin mutane ba za a taimaka bisa gare shi ba cikin dare na shi na da in yi kasa haka sai su ji alamun wari-wari shin warin ga warin na shi na mutane da kuna raƙumma ne bai gane ba sai ya bugi ƙasa ya yi sallah bayan ya bugi kasa ya sallah sai to ce mai ai warin hitsarin mutane na ba na raƙumma ba ne kaga an samu hakikani to nan akwai lokaci maluma sun ce shi mai da an ka ce nan shi mai da sallah tai bil koki ga wurin da aka kokantun akwai hitsari ko babu hitsari ta ce kai wabir muhaqqaqi wasu maluma suka ce kai ko da tabbar na haƙiƙa wurin nan hitsari na bisa ga musabu wurin na ta yamma ya sallah shi mai sallah ta cikin lokaci mista to zai mai sallah ta cikin lokaci alhali wanda yi alwala da wanda ba mahatsoki ba zai mai sallah ta abadan amma wanda ya taimaka wurin da ya kasance ba mai tsarki ba an kace shi mai cikin lokaci kuma hakikatan wurin ga akwai najasa gare shi mista an kace shi mai cikin lokaci da qa'ili وقد شرع لنا وقت للقائل بطعارة الأرض بالجفاف وقد سر إمام مالك رضي الله عنه يا تكأيتا دين تيمما watan mai da sallah cikin lokaci ga wanda taima Allah musabi bolin muhaqqaqin yace shi mai da sallah ta cikin lokaci yace saboda mi lil qa'ili kiyayewa ne da ƙaunin wanda ya tahi akan bidaharatul ardi da tsarkin kasa bil jifafi in bushe. akwai wanda ya akan cewa idan ƙasa ta bushe ta tsarkaku kamar abu hanifa radiyallahu anhu da kuma wanda daga cikin imamai ne ya ta akan cewa idan ƙasa ta bushe ta tsarkaku to nan saboda me akwai akwai abin nan ri'ayatul hilafi mura'atul hilafi cikin masaba ta malikiya daga cikin masaba malikin akwai mura'atul hilafi kiyaye da sabanin maluma in ya kasance shi na da wani kauli yadda malami ne ya sa'a mishi akan wannan kaulin to shi na riƙo da kauli ne kuma shi riƙo da kaulin malami ne da a maisuwa cikin lokaci bai ce a maisuwa abadan ba saboda ya hanji akwai sun ka tai akan cewa ƙasa idan ta bushe ta tsarkaka idan najisa ta taba ƙasa najisa no da kasance ma a ce ba irin ba irin gayadi ba kamar irin hitsari inda an kai hitsari idan wurin nan rana ta yi ta bugu ne ta yi ta bugu ne to shi na tsarkakuwa to bisa ga wanda bisa ga wanda ta akan cewa wuri na tsarkaka idan ya bushe ya bushe ya bushe busa sai da bugun rana ya tsarkaka to bisa ga wannan zai mai sallah cikin lokaci alhamdulillah wa salatu wa salam in hmm? eh, shi a bambanci shi mai arwallah an kace abadan nan saboda can a haratul ma'iyya ce wannan kuma a haratul turabiyya ce Mm. can ka ganin na sai hufi rahalihi na sai hufi rahalihi cikin kaya nan ko sha tare da ruwa a nan Lafiya cikin lafiya shi na komawa can ga wanda ya kasance ya samu ruwa bayan ya ƙare sallah shi na cikin kayan shi kabbata kayan shi sai an haka mai ruwa wannan zai yi zai arwala shi sallah amma in yana cikin sallah na ba zai kaci sallah ce ba saboda ni saboda ya riga ya shiga sallah da umarni babu ruwa ya shiga sallah To haka ce illa na sai hufi rahalihi sai wanda ya kasance shi na da ruwa cikin abokan tahiyatai ko cikin gida ne ko cikin jikatai ya mace da ruwan ga ko cikin burga mai ne ko cikin buɗin mota ne ya mace da ruwa ya kabata sallah sannan ya tuna to shi hukunci ne hukuncin mai ruwa na ai tunda an kace falanta ta duma an, shi ko ashi na da su can ko mantuwa ta a dai ba tofa